yau alhamis 20 ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da 20 ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman ad-darimi as allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda in ba manta ba malam ya ɗauko mana bayani a babi na 20 da ke magana a kan alfutiya wa ma fihi shidda fatwa da abubuwan da ke ɗamfare da fatawan na tsanani na wahalce-wahalce na kausasawa da nassoshi suka yi da irin bayanin matsalolin da malamai suka yi dangane da abin da ya shafi al'amarin fatwa ba al'amari ne na neman suna ko al'amari na neman ɗaukaka ko al'amari na neman buwaya da tara abin duniya ba duk mutumin da zai zauna ba al'umman annabi fatawa to fa sani yana shiga tsakaninsu da mahalicinsu ne to shi sai ya neman makan shi mafita ba wai jama'a sun ce kai malami ne ko suna sauraron maganarka suna maka tafi da in ka faɗa za su biyayya wannan harkan ba a nan ta take ba ka sani wanda ya zo da addinin ma allah maraukin sarki yana ce mai walau taqawwala alaina ba'd a da za ka ƙirƙiri wani sashi na zance ka danganta mana da ba mu muka faɗi ba Allah ya ce annabi jiki magayi to ina ga kai wanda Allah madaukin sarki ba wai ya aiko ka ba ne? ina ga ke da kike ƙoƙarin tama ma annabi isar da saƙo haka kawai haka siddan mutum ya ƙirƙiri maganan da Allah madaukakin sarki bai ce ya faɗi ba kawai ya faɗi domin cimma gurin shi ko don birge mai fatawa ko don a ce ka iya wallahi mutum ya hankali Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malin ya kawo mana hadisai da tsare a cikin wannan babi za mu tashi inda malin ke cewa akhbarana ismatu bin fadlin na zaid na hubbabin an yazid bin uqbata haddathana ad-dhahhak an jabir bin zaid anna bin umara laqiyahu fi tawaf wannan hadisi al darumi ya same shi ne daga ismatu dan fadlu shi kuma daga zaid dan hubbab zaid dan ya ce ya ji wannan hadisi ne daga yazid dan uqba shi kuma ya ce al-imam ad shi ya karantar da su wannan hadisi daga jabiru ɗan zaid jabiru ɗan zaid ya ce lallai abdullahi ɗan umar ya haɗu da shi a wajen ɗawafi faƙala lahu to sai ibn umar ya ce ma jabiru ɗan zaid ya aba sha'atha ya kai baban sha'atha'i innaka min ha'il basra kana daga cikin manya-manyan malaman basara da suke sauraron magananka suke girmama fatawanka fala tufti illa bi ƙur'anin na kar ka sake kai fatawa sai abin da alƙur'ani ya faɗa ƙarara kada ka makale da abin da alkur'ani bai fito karare magana ba ka ce to kaga aka lura da kaza to ai kaga zai ce kaza kakkai wannan wannan ghairu qur'anin natiq kun gano wannan me qur'ani ya fito sarari ya faɗa to kai fatawa da wannan sai yake cewa au sunnatin madiyatin ko kuma sunna da ta gabata ma'ana ka ɗauki fatawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rigaya ya ba da fatawa da ita ko kuma sahabbai da tabi'ai suka ba da fatawa ɗauko fatawan magabata ka faɗa abin da suka faɗa kai shiru mun gano wannan da kyau ko faƙul mithla ma ƙalu wala ta tazayyadi faɗi irin abin da suka faɗa kakkai ƙari a kan nan fa innaka in fa'alta ghaira zalika ibnu umar ya ce ma abu shahafa in ka kuskura zarɓaɗiya ta ja ka kai abin da ba wannan ba halakta ka hallaka wa ahlakta kuma za ka hallakar ban gano wannan da kyau duk wanda zai ba da fatawa bi gairi ƙur'anin natiƙin aw sunnatin madiya faqad halaka wa ahlakta ka hallaka kuma kana hallakarwa mana ka jefa kanka cikin matsala matsaloli kuma za su ta biyo maka don baka san shekarun da wannan fatawa taka za ta yi ana ɗaukanta ana aiki da ita ba kana ganin kamar ka faɗi ne ko kamar ba'a kaman wasa irin waɗannan fatoyin su ne suka wayi gari suka haifar da wasu bidiyo'i da kake ji da gani a yanzu su suka haifar da wasu miyagun aƙidu da yau suka zama ma duniyar musulunci matsala aka rasa yadda za a yi da su mai yiwa wanda ya bada faton bai ɗauki wannan matsalan ma za ta burin ƙasa yadda take a yanzu ba yana kwance a cikin kabari ana kai mai sakamakon mugun abin da ya haifar a duniya domin ka'idan duk wanda ya da kyakkyawan sunna to yana da ladanta da ladan duk wanda ya aiki da ita har zuwa tashin alkiyama haka ma duk wanda ya kirkiri wata muguwar hanya to yana da zunubin ta da zunubin duk wanda ya aiki da ita har zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa duk malami ko kana ganin yara kake karantarwa daina kallonsa a yara daina kallonsa a haka domin yau idan da za a ninka shekarunsu kila za ka daina masu wannan kallon kuma jiyan da duniyan nan ke gudu haka annabi ya ce yana daga cikin alamun tashin alkiyama a taƙarubus zaman yanzu yanzu nan za a ce yau juma'a kwana ɗaya kwana biyu sai ga juma'a ta zo yanzu yanzu nan muka shiga watan rabi'in tsani yau 20 ga watan rabi'in tsani yanzu yanzu nan za a ga an shiga kaza an fita kaza an shiga kaza an fita kaza shi ne taqarubuz zaman shi yasa karkai ga cewa mata ne ko ga dattawa ne ko gansu ɗalibai ne waɗanda ba su kai su binciken ilimi ba ko 'yan boko ne ko 'yan siyasa ko sarakunan gargajiya ne ka je ka ba su fatawa da saɓanin abin da yake shine na gaske wallahi ka kalli yadda za ka fidda kanka ranar gobe kiyama a gaban allah ina fatan mun gane saboda addinin nan na allah ne ba naka ba ne kai kawai malami ne da aka ce ta yi annabi isar da saƙon ba cewa aka yi naka ba allah maɗaukin sarki ya fishe mu mala ya ce akhbarana muhammad bin yusuf an sufiyana an Al-amashi, an umarat bin umairin an hurayth bin zuhairin an abdullahi bin mas'udin qala ata alaina zamanun lasna naqdi wa lasna hunalika wani hadisi abdullahi dan mas'ud ne ya ce mun samu kanmu a wani zamani wanda mu a wannan lokaci ba ma hukunta komi matsayin da muke a kai a yanzu ba a kan shi muke ba ma'ana zamanin ya zo mana mu ba shugabanni ba ne mu ba alƙalai ba ne mu ba malamai ba ne mu ba masu fatawa ba ne mutane ba sa koyon addini a hannunmu mutane ba sa ɗaukanmu da wata daraja na musamman mu dai gama gari ne kamar yadda kowa yake ba mu da wani mafificiyar daraja kan kowa ina fata mun gane wannan da kyau shine hal ata alal insan hinin min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura wai shin zamani bai zo ma dan adam ba wanda da shi ba kowa bane wallahi yanda ka bi kan zamanin da kai ba kowa bane sa lokaci zai zo zaka zan kai ba kowan bane kuma amma in ga kiyaye dokokin Allah wajen isar da addinin Allah a bisa yanda shi Allah yake so ba yanda kai kake so ba Allah sai Allah mai da kai wani abu ko bayan mutuwanka kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu sai ce wa inna Allah qad qaddara min al-amri sai aka waye gari Allah madaukin sarki ya kaddar wani al'amari an kada balagna ma rauna yake cewa mutane to kuma kun ga irin matsayin da kuma yau Allah madaukin sarki ya waye gari ya daura mu akai kai faman arada lahu qada'un ba'da al-yawm yace duk wanda a yau da bayan yau Allah madaukakin sarki ya dora mai wani jagoranci da fada a cikin al'umma falyaqdi fihi bima fi kitabillahi azza wa jalla to in zai yi fatawa in zai yi hukunci duk abin da zai yi to yi hukunci da abin da ya zo cikin littafin Allah fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillahi in ko wani al'amari ya taso mai wanda wannan al'amari ya bincika bai samu fatawan shi cikin littafin Allah ba walam ya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma bi ma qada bihi rasulullah ya hukunci da abinda da manzon Allah ya hukunci amma fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillah in ko al'amari ya zo mai sai ya ga wannan al'amari da ya zo fa Allah maɗaukin sarki bai ce komi a kan shi ba walam ya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko manzon Allah bai ce komi a kan shi ba bi bima qada bihi salihun to ya ɗauko fatawan mutanen kirki magabata cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ya yi hukunci da abin da suka yi hukunci da shi wala ya kul a akhafu wa inni ora kada ya zo yana ce wa mutane ni fa ina tsoron kaza ko ina tunanin kaza ko ina ganin kaza ko ina hasashen kaza kai ya sake ya faɗi wannan fa innal harama bayyinun ce domin haram Allah maraukin sarki ya bayyana ta wal halala bayyinun halal ma Allah ya bayyana wa bayyana zalika umurun mushtabihatun a tsakankanin halal da haram akwai wasu al'amura ‘yan shubuha fada ma yi ribuka ila ma la yi ribuka wallahi duk abin da kake kokonto kake tambaba kake tanin anya anya kai marmara ka bai shi duk abin da kake shakkan anya muna kan daidai anya abin da muke yin wannan abin da muke Allah ya yarda da wannan al'amari shin daidai ne ko ko dai mu muka kirkira ma kanmu da ra'ayi na zuci wallahi ka bai shi mun gano wannan da kyau ko domin duk yadda kake zato mutuwan ka za ta iya zuwa yanzu mun gano wannan da kyau ko wallahi za ka iya faɗi ka mutu kuma ita mutuwan nan ta zo maka da wa'azozi iri-iri kafa bil mar'i ayyama daharihi kafa bil mar'i zajiran ayyamu daharihi wallahi yau da gobe ya isa ya ja kunnin dan adam ta ruhu lahu bil wa'izati wa takatadi kullun sai ta yammata Ta maraita da manya-manyan wa'azozi wanda ya kamata ɗan adam ya taka tsantsan da su shi duk abin da za ka yi allah ya ɗauko abin da ke cikin littafin allah da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fatawar sahabai da tabi'ai da mutanen kirkin da suka gabata amma ra'ayinka tunaninka ko muna ganin kaza muna tsammanin kaza muna hasashen kaza wallahi kai hankali in ka fada cikin wannan shubuha fitanka zai zama da wahala shi sa duk abin da kake tamba ba da kokonton shin anya ko haka ne ka bar wannan abin zuwa ga abin da yake shine daidai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce akhbarana abdullahi ibn muhammadin na Ibn أيينة an عبيد الله abi ya zida kana buna abbasin iza su ila an al'amri fa kana fil qur'ani akhbara bihi mala yace ubaidillahi dan abi yazid yace lalle ibnu abbas ya kasance duk lokacin da aka yi mai tambaya dangane da wani al'amari to idan fatawan wannan al'amari ya zo kai tsaye cikin alkur'ani sai ya karanto aya ya fassara ma shi wanda ya mai tambaya abin da wannan aya ta ƙunsa domin ya ansa tambayan da ya mashi wa in lam yakun fil qur'ani idan abin da ko aka yi mai tambaya san bai cikin alqur'ani wa kana an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma sai ya zama akwai cikin hadisan annabi akhbara bihi sai ibn mas'udin sai ibn abbasin sai karanto wannan aya sai ma al'umma bayani ya ce ga abin da manzon Allah ya faɗa fa in lam yakun in ya binciki qur'ani ko hadisi bai samu an san wannan fatawa ba fa an abi bakarin wa umar to sai bincike a zamanin abubakar da umar sun yi hukunci irin wannan saboda yana daga cikin abin da sayyidina abubakar da umar suka kulla na ijima'i duk sanda matsala ta zo idan momi da sauran manyan malaman hadisi da ke majalisa suka ce san ba su san fatawan wannan al'amarin ba to sai tattaro muhajirun da al'ansar a zauna ai kwana da kwanaki wata da watanni ana tattaunawa har sai an yi ijimai akan abu ɗaya kun gano wannan da kyau ko? haka bayan sayyidina abubakar da umar usman ya yi me yasa za ka zo za ka ji ba sa binciken irin wannan a zamanin sayyidina ali sayyidina ali gaba ɗaya ya ƙare rikicin mulkin shi ne kan rikita rikita ana ta yaƙi ana ta fitintunu ana ta haifan mai da matsaloli iri iri shi yasa bai samu lokacin zama irin yadda su waɗancan ukun suka zauna ba shi kan shi usman a shekarun farko farko shekaru shida ne ya samu wannan damar amma shidan ƙarshe na mulkin shi shi ma bai samu wannan damar ba jama'a mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki ya samu dace to shi za sai ce sai binciki abin da sayyidina abubakar da umar suka yi hukunci a kan shi fa in lam yakun in ya bincika bai samu abin da su suka faɗi ba ƙala fihi bi ra'ayihi mun yi bayani ma ma'anar ra'ayu a cikin littafin eh, ilamul muwaqqa'ina an rabbil alamina a matsayin shi na mujtahidi ibn abbas to sai ijtihadi a ƙarƙashin nasoshin da ya goge ya ƙware a kansu da shi aka yi wannan zama na fitar da ijima'i a zamanin sayyidina abubakar da umar da usman ɗin ya riga ya goge ma alkur'ani da hadithi da irin yadda waɗancan manya-manyan malaman fikihu suke istin ahkam a a cikin alkur'ani da sunna in ka taka matakin ilimi na ibn abbas da tsoron allah irin na ibn abbas ga fagen nan kai maka ka hude shi Jama mun gano wannan da kyau ko wani zai ci a ah, to cin da ibn abbas yayi ai shi ma musulmi ne ni ma musulmi ne a kakkai wannan tunanin shi musulmi ne malami ne sahabin manzon Allah ne kaga musuluncin ka ko ba irin nashi bane Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai yace akhbarana muhammad ibn uyayna an ali ibn mushirin an abi ishaqa an shabi an shurayhin anna umar bin al-khattabi kataba ilaihi alqadi shiraih yace sayyidina umar dan khattabi ya aika mai da takarda cewa in ja'aka shay'un fi kitabillah faqd bihi duk sandan matsala ta zo ma idan abin da ya taso ma din nan Allah madaukin sarki ya magana kan shi to kai hukunci kai tsaye da abin da ya zo cikin littafin Allah wala talfitka anhur rijal kar ka yadda mutane su ja ka nan da can shawarwari iri-iri wani baga kaza ba yi mana kaza mana kar ka ɗaukan shawarar mutane muna gane wannan da kyau ko yanzu waɗannan abubuwan jama'a an karanta su tun lokacin da ake halatta talab sai a waye gari don allah dare ɗaya kawai sai wani ya ce wai ma'ajanarsi wai ya zo da shawara wai ya zo da wai wani abin da wai tsakani da Allah ga nasi mu aje mu ba abin da yake so wallahi wannan canza mahalicci ne kuna fahimtar wannan da kyau ko duk abin da wani ya kawo na shawara wallahi in yi karo da abin da Allah da manzan Allah suke a kai wallahi ba zan ɗauka ba mun gano wannan da kyau ko so nake in tafi lahira salin alin ba so nake kawo in burge wasu kartun banza in je lahira Allah madaukin sarki ya kona ni ba ya kawata ku san wannan wallahi a haka zan mutu da izinin Allah mun gano wannan kar wani ya bata mu kan shi lokaci wallahi in ka ka ban shawara na dauka ba te karo da maganan Allah ba ne ko annabi hisa ni ma ban da ra'ayi game da abin da zan kawo da ya shafi fatawun musulunci ina karanto abin da magabata ne suka faɗa in ko da nassi zan cije akan shi abin da za a faɗi an dade ba a faɗi ba kuna gane wannan da kyau ko don Allah ku ji sayyidina Umar ne ya aika ma alkali Shuraihu cewa in ja aka she'un duk sanda fatawa ta zo ma ko wani hukunci ya taso ma sai ya zama fi kitabillah Allah maɗaukin sarki na da ta cewa kan wannan abu faqdi bihi yi hukunci da abin da ya zo cikin littafin Allah wala talfitka anhur rijal kar ka da wasu mutane su fisge ka daga bin abin da ƙur'ani da sunna suka ce karka kuskura ina fatan mun gano wannan da kyau su umar ɗin nan ba su ne annabi ya ce mu bi sunnonin khalifofin shiryayyu masu shiryarwa ba almahadiyina min ba'adi su ne waɗanda za su shiryar a bayana sai ce addu alaiha bin nawajis don allah jama'a muna son mu fanshe lafiya muna son mu koma ga allah lafiya kawai shi kenan sai mu bar abin da ya zo cikin alkur'ani da hadisi mu kama wani abin da ba shi kenan ba don allah wannan bai daga cikin zargin da ake wa malam albani cewa yana da tsauri ya cije kan kaza don allah ba ku ga karaman da allah ya mashi ba sauran da suke ƙoƙarin sauka daga abin da nasi ya ce don su birge wasu don allah suna da wannan wani irin ƙoƙari ne ba a yi shek jafar mahmud adam ya riƙa rawa da bazan mutane ba yake wani irin ƙoƙari ne ba a yi ba abubakar mahmudu gumi ya komo ya zubar da kanshi ya ba abin da mutane suke bai ba in ka koma su ablahin gondo su shi ɗan hodiyo shi kanshi manzan allah ba abin da ya faru da shi ba kenan an zo an ce in yan mata kake bukata za a baka yan mata adadin wanda kake so kuma wanda suka fi kowanne kyau manzan allah ce ba wannan allah ya aiko shi tare yan mata ba in kuma sarauta kake so za mu ɗaura ka a matsayin sarkinmu ya ce ba wannan Allah ya kowanne shi ba in kuɗi kake so za mu tara ma kuɗin da za ka fi kowa kuɗi a cikinmu in koma menene na bai ce shi ba wannan Allah ya ko shi ba kun san kafin wannan zaman abu ɗalib ya fara samun shubuha dangane da wannan saƙon da annabi ya zo da shi amma san da ya ji annabi ba duniya ya zo nema ba wallahi lokacin ne ya ce fas da bi amrika ma alaika ga gadadatan tinkara al'amarinka kar ka ji ko ɗar a cikin ranka wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta da bitirabi da fina in duk su duka za su kawo maka farmaki za su yi ci bayyo a kanka yace wallahi ba sa iyawa yasa ku sauran jama'a ku haƙura in kun zo da shawara ga abin da bai ci karo da nassi ba muna mara balale da shi in kuna da shawara ku riko nassun ku ku zo da shi mun gano wannan da kyau ko in ko ba ku da nassi to ku shirya in kun zo mai yiwa ni ina da shi zan fa karanto muku in na karanto to in kai mumini ne sai ni da kai maraka nassin ka ajana kan ajana mu bi nassin a amma ni ne zan yi justifier ra'ayinka da nassi in kashe nassi in tada naka hawa malam sai dai ka hafi ɗanka ko ka je ka samu wanda bai gama famfara ba wannan ya rawa da bazanka amma ni na gama famfara tintin jama'a mun gano wannan da kyau ko wallahi ba zan yi ba kuma bai taba na ba duk wanda zai zama yana tare da ni ko wannan bai tare da ni dan ni ne sai dai ya zama yana tare da nassi shi ma in ta kwabe mana nan gaba ya ga ba zan ba abin da yake so bai gaba Allah zai kawo wani kuna gano wannan da kyau jama'a kar ku saki wallahi wannan nasiha na sayyidina Umar ta cika wane ka shawara dan ka burge shi dan ka rike shi ka bi wane kawo wai dan ya zama tare da kai kakka yaudaru a kan wannan annabi ne fa ya rike jama'a gam aka gaya mashi wara aitan nasa ya na fi dinillahi afuwaja amma annabin nan ne ran da ya rasu ranan tutat na jama'a suka yarda suka bar addinin ya za ka iya annabin fa yana dare, yana karantarwa yana bayyana masu abin da Allah ya faɗi safiya da yammaci amma ke samun waɗanda ke barin shi suke koma makafaran makka wannan ya yasa suhail Buna amr a lokacin da suka zo rubuta sulun sulhun hudaybiya yake cewa in naka ya dawo mana ba za mu dawo da shi ba in naka ya je maka mu kuma ka dawo mana da shi in namu ya je maka ka dawo mana da abunmu kuna fahimtar wannan da kyau ko shi hakan na faruwa kenan bisa karka ji wata wata wallahi karka ji tsoron wai naka ya je can sai ya dawo kuma in kai da gaske kake yi in naka ya je wani waje rabu da shi in gaskiya kake faɗi zai dawo in ƙarya kake faɗi to shine za ka yi ta ƙoƙarin sanya katanga kana shinge kana sanya babu waya cewa ai a hankali shi sa Allah kowa ji tsoron Allah wannan ƙadiyyan tana daga cikin ƙadiyyan da tafi kowace kadiyya cin mutunci na da da'awan da nake yi cewa ana ban shawara ban ji amma su masu ba da shawaran ku tambaye su tsakani da Allah suna ba da shawaran da zai zama fada ga addini ko ba shi bane ba su gaya muku wannan ba haka yake yi yanzu ga na umar ya aika ma wani alkali cewa in mutane suka yi cakanka fatoyi sun ga ka fara samun matsayi ka fara samun suna ka fara samun ɗaukaka ya ce wallahi kai hankali saboda kai ba allah ba ne kai kuma ba annabi ba ne kun gano wannan da kyau ko kuma ba a kan malanta ta ƙare ba ko shugabanci ko alƙalanci shi sa kowa ya taka tsantsan ga abin da yake faɗi da kuma abubuwan da yake yi domin akwai ranar kin dillanci ran da Allah zai mu kowa hisabun abin da ya fadi Allah ya sa mu dace fa in ja kama laysa fi kitabillah in ko wani al'amari ya zo ma ka bincika cewa babu wani zance a kan shi cikin littafin Allah fanzur sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka je ka binciki mai sunnar annabi ta faɗi faqdi biha sai kai hukunci da wannan abin da sunna ta faɗi fa in ja'aka ma laysa fi kitabillah idan al'amari ya zo ma ka binciki cewa wannan al'amari sam sam ba abin da ya zo cikin littafin Allah dangane da hukunta shi ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة سنة النبو ta ce komi a kan shi ba fanzur majtama alaihin nas sai ka binciki abinda da al'umman annabi suka yi ijima'i don allah suwaye nasa a nan su ne sahabban manzan allah ba mun gano wannan da ke ko malamansu da abubakar da umar da usman suke tattara su su yi ijima'i su ne annas amma sai ya ce me ra'ayin waɗanda suka fi yawa a yanki sai a ce ra'ayinsu ya yi nan to wannan shine rukunin bata su nasu karatun na nan cikin alkur'ani shine walakin na aksarun nasi la ya alamuna la ya aƙiluna la ya hataduna waɗannan aksar kaji nasu karatun amma dangane da abin da ya shafi addini idan aka ce aksarun nas to su ne mujtahidul qaum waɗanda suke mujtahidai na waɗannan al'umma da su ake yi ba kowane ja jakwa ba shi yasa in kai ba malami ba to kai mai bin malamai ne in ka riƙe wannan wallahi haka za a kwanta ka mutu da imani ka je ka shige aljanna ba ka da matsala amma ga ce wai kai so kake kai ka fada da ka fada da annabi annabi na fatawa yana ra'ayi kai ma da fatawa da ra'ayi <laughs> wannan kuma kai da mala'iku fa bihi to ka ɗauki wannan fatawa wanda malaman zamanin sahabbai suka yi ijimai a kan shi fa in ja haka ma laysa fi kitabillah idan fatawa ta zo ma ka binciki littafin Allah babu ansanta walam yakun fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama sannan kuma babu wata fatawa da ta zo daga sunnar annabi walam yatakallam fihi ahadun qablaka sannan cikin malamai amintattu magabata salihan bai da su gabace ka ba wani wanda ya fatawa fahtar ayyul shi ita. to yanzu ka zaɓi ɗaya daga cikin al'amura shi sa muka ce mu za mu ba alkur'ani da hadisi bisa fahimtar annabi da sahabbai mun gano wannan ba mu ce za mu ba alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar mutanen gari ba tintin muka faɗi wannan so muke mutanen gari su duka su zo mu bi mu mara ma annabi baya kun gano wannan Allah ya kiyaye to idan kuwa ka gama bincike kan waɗannan matsaloli kaf sai ba ka samu mafita cikin abin da kake son ka fita a kan shi ba na umar ya ce ma shuraihu to ka zaɓi al'amari ɗayan biyu in shi'ita an tajtahid ra'ayaka in ka so kai ijtihadi saboda Umar yana da yaƙini alƙali shiraihu ya taka matakin ijtihadi in ka so kai wannan summa mataƙaddama fataqaddam in ka ji gamsuwan ka wuce gaba kai fatawa da ijtihadin ka to kana da zarafi da dama je kai wa in shi'ita an ta'akhkhara fa ta'akhkhar in ko kana ganin kai duk da wannan ijtihadi naka ka ja baya ka janye wancan ijtihadi naka ka tsaya kai gum to kai haka wala arat ta'akhkhura illa khairan laka ya ce ni ko ganin kakkai ijtihadin nan ko ma ka ci baya ka tsaya ma nassin alkitabu wa sunna shine kadai alheri gare ka jama'a wannan muka dauka shine alherin kun gano wannan wallahi di yanda rayuwa ta yi tsawo in dai kana kan gaskiya ko sai Allah madaukin sarki ya bayyana ma duniya gaskiyanka duk yanda ko aka yi ma kiɗan cewa kai ne na bara kai ne na bana ku ne waɗanda kuka isa wallahi yau da kullum sai ta wannan ashe ba isassu ba ne ku shi sa kowa ya ƙoƙarin binciken me yake yi kowa ya binciken me bakin shi yake faɗi al'umman da ke tare da kai tsakani da allah suna tare da kai akan menene kakka yaudaru kowa zai zo da ra'ayi da manufa da abin da yake so ne in ya ga za ka yi rawa da bazan shi to kuna tare amma in ya ga cewa ba za ka yi rawa da bazan shi ba ko to shi kenan fa kun bata kuna gane wannan da kyau ko kawai wai in ya bada shawara ba ɗauka ba don wannan shawara nashi ba daidai ba ce ko ko ba zai zo da ra'ayin da za a rika gudanar da ra'ayin a bisa yadda yake so ba wai yanzu shi ke na saba ma Allah da annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk waɗannan abubuwan za mu zo mu tarar da su a gaba Allah ya tsare mana imaninmu mu ya ce haddasa na ya haibu na haddasa na shi'uba An محمد بن عبيد الله الثقفي عن أمر بن الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أنس عن أنس من أهل حمص yace ya ji wannan karatu daga anas ne daga cikin mutanen hims homs na ƙasan syria min ashabi mu'adhin daga cikin almajiran mu'az ɗan jabal an mu'adhin shi kuma yace ya ji wannan karatu daga mu'az ɗan jabal babban ustazu jagoran ustadai da annabi ya aika annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa lallai annabi lamma ba'athahu ila yaman yayin da annabi ya aike shi zuwa yaman qala sai ya ce ara'aita in arada laka qada'un kaifa taqdi yace ya kake gani idan al'amarin hukunci ya taso ma ya za ka yi ƙala sai ce fa'in lam kun. sai ce aqadi bi kitabillah zan yi hukunci ne da littafin Allah Ƙala, wai sai annabi ya ce fa'in lam kun fi kitabillah in abin da za ka yi hukunci da shi kam ya zan bai cikin littafin Allah fa Ƙala, wai sai mu'azi ya ce fa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yi hukunci da abin da ya zo cikin sunnar annabi ƙala sai annabi ya ce fa lam yakun fi sunnati rasulillah amma ko in ya zan abin da ya zo ma na hukunci ko fatwa baka samu cikin sunnar annabi ba fa ƙala wai sai mu'azi ya ce ra'ayi zan yi istihadi ne a bisa abin da ilimi na ya kai gare shi wala alu ba zan ƙetare wannan ba ƙala mai ruwa ya ce mu'azu sai ya ce fadara ba sadarahu sai annabi da kirjin shi haka sun maƙala sannan sai ya ce alhamdulillahi lalai waffaka rasulallah waffaka rasula rasulillahi godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah ya datar da ɗan saƙon annabin Allah lima yurdi rasulallah ga abin da zai gamsar da manzan Allah kun gano wannan da kyau ko to kenan in kun fahimci wannan wannan hadisi yana nuna cewa annabi ya ba da lasisin aiki da me da ijtihadi da fatawa kai tsaye mun gano wannan sannan kuma annabi ya karkasa abubuwan sai in babu cikin qur'ani ne za a shallaka cikin hadisi wanda wannan ko ba fa daidai bane don wajen istidlali da istishhadi da duk abin da mutum zai yi to qur'ani da hadisi karfinsa ɗaya mun gane wannan da kyau ko wajen daraja ne hadisi yake ƙasa da alkur'ani to sai da wannan hadisi na mu'az malai ce isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne akhrajahu abu dauda fi kitab al-aqdiya al-imam abu dauda as-sijistani ya kawo shi a cikin littafin aqdiya babu ijtihadar ra'ayi fil qada a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mutum ya ijtihadi yayin yanke hukunci a juz'i na uku shafi na ɗari uku da biyu a lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyar da casa'in da uku min ɗareki ya haya bihi wa tirmidhi haka al'imam abu isa tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi kitabil ahkam babun fil babun fil a ƙarƙashin babin da ke bayani akan alƙali yaya zai yi hukunci ya kawo shi a jizi na uku shafi na 607 lamba hadisi na 1328 min ɗariƙi muhammad bin ja'far an abdurrahman bin mahadi wa ƙala abu isa haza hadisun la na arifuhu abu isa tirmidhi ya ce wannan hadisi mu ba mu san shi ba illa min hazal wajihi sai ta wannan fuska walaisa isnaduhu ah, indi bi muttasilin ya ce ni a wajena wannan isnadin hadisin ba muttasili ba ne mala ya ce wa ahmad fi musnadihi haka al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun musnad a mujalladi na biyar shafi na 230 kala. yace haddafana muhammad bin ja'far wa fi haka cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari 242 yace haddafana affan jami'an da affan da muhammad dan ja'far da yahaya da abdurrahman dan mahadi da affan ɗin can an shi'uba gaba ɗaya sun ruwaito hadisin daga shi'ubatu bin al ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan isnadi da ifi ne bai tabbata ba shi yasa wannan hadisi na mu'az da ake wa'azuzzuka da shi gaba ɗaya bai inganta ba shi yasa ne shi yar jama'a kuna fahimtar wannan Allah ya tsare mana imaninmu ta wani isnadi kenan an nasin e nasin wasu mutane min ahli himsin mun gano ba anas bane eh gaskiya ne nasin wasu mutane ibhami kenan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam ina fatan mun gano wannan da kyau magana da Abu Isa Tirmidhi yake magana akai kenan jazakumullahu khairan مالي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة عن سليمان عن أمارة بن أمير عن حريث بن زهير قال أحسبه anna abdullahi ya yace ina tsammanin cewa ya abla dan Masudiya ya ce kada ta alaina zamanun wa ma nus'alu yace zamani ya zo mana a zamanin da mu ba mu kai mana tambayan addini ba isa duk wanda yake zaune yake karantarwa ya rika lissafin wannan mun gano wannan Allah yanzu wannan zai sa kai taka tsantsan yanzu ni na san sanda a masallacin nan jama'a tsawon farko bai isa yin tsayin sallah ba ban gano wannan da kyau ko to yanzu in na da ni liman ne ko ne abin da na ga dama ko wallahi sai allah madaukin sarki ya nuna man ni ba kowa ba ne kowa ya san wannan na kai lokacin da in na miƙe a masallacin nan zan yi nasiha watsewa ake yi mun gano wannan da kyau ko har sai da ya kai gani da abokin nasiha na mun ɗauko wata ƙa'ida mai ƙarfi mun riƙe wata aya mai ƙwari duk in za mu miƙe mai nasiha domin tabbatar da al'umma sai mun ja masu waman ahar da an dukiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda za mu yi wa'azi ya sake ya fita to zai shiga kuncin rayuwa sannan suka tsaya muka yi jama'a mun gano wannan da kyau ko watsi mana ake yi yau sai aka waye gari wai mu ne za mu faɗa a saurara a ji wallahi mai taka tsantsan ashe dama can mu ba kowa ba ne yanzu da allah madaukin sarki ya sa muka zama kowa ba faɗin mun fi kowa ba ne kuma allah madaukin sarki bai gagari ya mai da mu tsahon bayan ba duk wanda yake karantarwa duk wanda yake fatawa duk wanda yake kan wata kujera wallahi ya ɗaukan ma kan shi wannan in ba haka ba za ka zama abin dariya allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa ma na hannu hunak mu a matsayin da kake ganin mu a yanzu ko a wancan lokacin ba haka muke ba wa inna allaha qaddara an balagtu ma tarawna a bisa kaddaran allah ne ya kai ni wannan matsayin da ko ganna kai in ji ibnu mas'udin Fa'ida su iltum an shay'in kuma ɗalibai yanzu ku sani Allah zai kai ku wannan matsayin Allah zai ɗaga darajanku zai fifita matsayinku to in kun samu kanku a haka duk sanda aka muku tambaya akan ko menene fanzuru fi kitabillah ku dubi littafin Allah fa in lam tajiduhu fi kitabillah in abin da aka yi muku tambaya ba ku same cikin littafin Allah ba fa sunnati to ku binciki wannan cikin sunnar annabi fa in lam tajiduhu fi sunnati rasulillah in babu wannan abin cikin sunnar annabi ma ajma alaihi muslimuna to ku ɗauko fatawan cikin abin da musulmi suka yi ijima'i fa in lam yakun fi ma ajma alaihi muslimuna idan ko abin da za yi fatawa da shi bai daga cikin ijma'in musulmi fashtahidar ra'ayaka to kai ijtihadi da ra'ayanka kai ijtihadi da abin da Allah madaukakin sarki ya baka na karfin ilimi wala taqul inni akhafu wa akhsha kakka rika cewa ina jin tsoron kaza ina taka tsantsan da kaza kai waye in ce kai ijtihadi zaka ce to wannan ayan da wannan hadisin da suka zo suka yi hukunci akan matsala iri kaza to in eh, shi wannan al'amarin sun hada illa da abu kaza saboda haka hukuncin kazan nan ya hau kan kaza ina fatan mun gano wannan da kyau kenan ba ra'ayinka ba ne kakka ce kai kana jin tsoro kai ne wa kana ganin kaza kai ne wa ku ne suwa jama muna gano wannan da kyau ko waɗannan nasoshi ba suna gyara malamai zama ne fa duk malamin da ya ji wannan bai gode ba ko zai wahala bai sha wahala ba fa innal halala bayyinun yace ka sani duk abin da yake halal ne Allah ya bayyana yan kayan shi wal harama bayyinun sannan haram kuma a bayyane yake wa bayna zalika umurun mushtabiha mushtabihatun a tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura da suke kama da juna da ma yuribuka ila ma la yuribuka kenan wannan hadisin kamar na baya ne ya maimaita shi mun gano wannan da kyau ko ka bar abin da yake ma gizo zuwa ga abin da bai ma gizo duk abin da yake kokonto a zuciyanka ko Allah kai ta ka tsantsan wajen yin shi ko ka yi shi yi kyau ko sai ya zama maka matsala nan gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala Haddasana, haddathana yahya ibn hammadin an abi awana an sulaimana an umarat bin umairin an abdurrahman ibn yazida an abdullahi na hauhu ya kawo kwatankwacin shi da wannan isnadin malai ce akhbarana abdullahi ibn muhammadin haddathana jarirun an al'amashi an alƙasin ibn abdurrahmani an abihi an abdullahi bin nahawihi malai ya ƙara kawo ma wancan isnadi ne madadin ya kawo ha na hawwala sanad sai ya kawo maka isnadai da za su ƙara ƙarfafan wancan ruwayar Jama'a asari ne na ibn abbas jin da ake koro mai isnadai amma yanzu kawai sai mutum kawai ya faɗi fatawa wannan fatawan da kewaye ko ina an madbihil balwa ha Allah ya kiyaye Allah ya faɗa abin da ka sani na ilimi sauran ka ce ba ka sani ba Allah sai ka zauna lafiya zaman lafiya ba fa da waɗannan mutanen na duniya ba su waɗannan mutanen na duniya dole ma ka zauna lafiya da su in suka ce ba ka zauna lafiya ba su ma ba za su zauna lafiya ba ka fahimci wannan da kyau ko karka tada hankalin kowa shi wanda ya nufi tada hankalin ko shi zai tada ka ya tada shi. ina fatan mun gano wannan da kyau amma zaman lafiya na hakika shine ka mutu ka je lahira Allah madaukin sarki ya sa a yi maka marhabin Allah ka sa mu dace mala ce haddasana Haruna bin muawiya an habs bin giyafin haddathana al-a'mashu qala qala abdullahi ayyuhan nas ɗan dan mas'ud yace ya ku mutane innakum satuhdithuna lalle ku ƙarshen lokaci za ku zo kuna ƙirƙiro bid'o'i wa yuhdathu lakum haka za a ƙirƙiro maku ko dai ku ku ƙirƙira da kanku don kun zama malamai jagorori masu faɗa a ci, ku zama ku akkartagin ƙirƙirar bid'a ko kuma ya zamanto kirkiro muku za a yi saboda tsaban biyayya ku bi fa'iza ra'aitun muhdathatan duk sanda ko ga wani abin da aka ƙirƙira wanda a farko ba haka yake ba fa alaikum bil amril awwal ina umurtan ku koma ma al'amarin farkon wannan na biyun ku yi watsi da shi in ba haka ba shine matakin batan ku ga komi ma fa alaikum bil amril awwal shi sa mu muna nan a bisa al'amrul awwal jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk wanda ya taba ka aina ant ka ce ana fil amr al awwal ina na al'amarin na farko ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu qala hafsun kuntu usnidu an habibin an abi abdurrahman summa dakhalani minhu shak yace da yana kafa isnadin cewa ya ji shi daga habib dan abi abdurrahman daga lokacin sai kuma isnadin ya rude mashi kaga ya samu ikhtilafi kenan ko Allah maraukin sarki ya samu dace shi yasa jama'a duk wani hayaniyar da mutane za su dauko mu muna na a bisa amrul awwal أخبرنا محمد بن سلت حدثنا ابن المبارك عن ابن أون عن محمد قال قال عمر ibn mas'udin sayyidina umar dan khattab ne ya ce ma ibn mas'ud alam un ba au un bi'itu shin ni ba wai an ban labari cewa annaka tufti wa lasta bi amirin kana tafatawa a gare kai ko ba jagora ba kai ba sarki ba kai ba shugaba ba kai ba halifa ba kai ba kowa ba haka ne walla harraha man tawalla qarraha duk wanda ya jibinci al'amarin da ko shi ko zai jibinci tsananinta kai hankali fata wanda kake yi in dai baka jibinci al'amarinta ba ko Allah kai hankali wajen ɗaukan zunubinta kenan duk wanda ya bada fatawa to duk alherin da fatawan ta jawo da shi ciki duk tsiyan da wannan fatawa ta jawo da shi ciki to jama'a in ban ci nanin ba don mai nanin za ta ci ne kawai don in burge wani ko wasu sai yanzu sai yin fatawa ƙarshe da za ta ƙare ta zame man alaƙa kai in ban ni dai tukuna za ka zo za ka ji bayan Allah na ƙware da za mu karanta su a nan su har gode ma Allah suke ma a yi masa fatawan da ba su sani ba su ce ba su sani ba amma yanzu shi babban malamin gani yake ce bai sani ba wai bayan ya yi naɗi a ba zai yiwu ba Allah ya wannan alamar shigan ka wuta ne kowa ya makan shi fada in an ma tambaya baka sani ba ko baki sani ba ce baki sani ba Kurewa ce zan je zan yi tambaya wajen waɗanda suka sani ko zan je zan yi bincike in na sani zan zo zan faɗa in baka sani baka ce baka sani ba kawai jama'a ba a fatawa ba a karantarwa da dabara da ƙarfi da yaji ba a yi Allah shiryar da mu jama'ar annabi wannan shine ƙarshen wannan babi da ke bayani dangane da abin da ya shafi alfutiya wa ma fihi shidda babun fillazi yuftin nasa fi kulli ma yustafta wannan babi zai magana dangane da mutumin da yake ba da fatawa ya ba da ansa yana da abin faɗa ga duk abin da mutane suka yi mai fatawa a kai ta waye zai ɗauki wannan rigimar duk abin da mutane suka ce ana gafarta malam ce halal gafarta haram kaza an sa kaza na hukunci wanda yake wannan In <laughs> jama'a kafin fa mu shiga littafin nan ne fa kafin mu shiga ake kokarin duk wanda zai samu wannan ilimin a gyara mai zama tukuna mun gano wannan da kyau ku a getta mai zama tukuna kafin ka ji kitabar tsahara sai an yi saitinka, kinan duk wanda ya zama malami zai tafi a saiti Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana muhammadu ibn yusuf an sufyana an al'amash an abi wa'il an ibn mas'udin qala innal ladhi yufti an-nas fi kulli ma yustafta la majnunun ibn yace duk wanda yake fatawa yake bada ansa ga duk tambayan da aka yi mai ya ce wannan mahaukaci ne in kana neman asalin mahaukaci da rigan malamai je ka samu wanda duk tambaya yana da ansanta an ji wannan mahaukaci da rigan malamai shine wanda duk tambaya yana da ansanta Allah Allah yake ma ba a mai tambayan bai fitar da fatawa to ibnu mas'udin ce wannan la mahaukaci ne domin aljununu fununu hauka fanni fanni take akwai wanda yake tsince-tsince suruce-suruce to shi wannan a duniyar malamai kuma shi mahaukaci ne shi ke ba mutane fatawa a kan duk abin da suka tambaye shi allah ya kyauta malai ce Na, sa'id bin amirin an hishamin an muhammadin an huzaifa kala inna ma yuftin nasa falafatun ya ce masu ba mutane fatawa mutum uku ne rajulun imamun awwalin mutumin da yake jagoran al'umma ne limaminsu ne ko kuma gwamnansu ne ko sarkinsu wa rajulun ya alamu nasikhal qur'ani min al da wanda ya goge ya ƙware ma an-nasikh wal mansukh ma'ana wanda bayan ya iya alkur'ani da sunna kuma ya kware ma usul alfiqhi da qawaid fiqhiyya qalu ya huzaifa sai almajirai suka ce ya huzaifatu wa man zaka wanne ne wannan qala sai ce qala umar bin al-khattab sai umar ya ce mutum na uku wanda yake fatawa sai ce au ahamaku kowawa mutakallifun wanda ya ɗora ma kai shi rigiman malanta kun gano wannan da kyau ku ya ce shi ne mai wannan surutan ka sa akwai al'ahamaku wawa bai san me yake faɗi ba zai ta faɗa zai ta faɗa yana ganin kamar wannan za ta fishe shi isa in kai ba limamin al'umma ba ne kakka naɗa kanka in sun naɗa kama ka ce su bakka in kai ba jagoran al'umma ba ne kakka naɗa kanka in ma sun naɗa ka ce su bakka in ko allah ya sa ka zama malami a bisa ƙa'idan zama malami na gaske kai ta ka tsantsan in ko ba haka ba an ta ahamak mun gane imam ahalus sunna wal jama'a ahmad ibn hanbali ya ga wani yaro yana takwa-takwa a gefen kwata sai ce kai yaro a hankali kakka tunjima cikin wannan kwata ka bata riganka sai ce ana gafarta malam ba riga ta ce abin ji ba kai ne abin ji da malamai suka mai da kai malami ɗalibai suka mai da kai malami sarakuna suka da kai malami ne duk fatawa jira ake yi ka faɗa abi ka kai hankali bacin ka ya fi bacin rigata yaro ke mabubban malami irin ahmad dan hambali mai littafin musnad wannan nasihar kai ka ɓaci to ka ɓata al'umma baki ɗaya shine ne haɗari mafi girma Allah ya sauwaka yanzu wannan katin ku in malami ya ga dama ya canza shi daga tsarin da kake jin shi ko zai iya zai murɗe shi ya faɗi wani abin da yake saɓanin wannan ne to amma shi kuma Allah maɗaukin sarki ka san yadda yake aikin shi wallahi bai sa albarka ga duk abin da ba nashi ba in nashi ne sa albarka in ba nashi bane sa mai ido Allah ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana ja'far ibn aunin an al-a'mash an muslim bin Masrokin, an abdullahi qala man alima minkum ilman ibn mas'ud yace duk wanda Allah ya yi baiwan ilimi daga cikin ku falyaqul bihi to ya karantar da al'umma wannan ilimin wa man lam ya'lam wanda ko bai goge game da harkan ilimi ba fal ya kul lima la alam to kar ya sake ya faɗa abin da bai sani ba mun gano wani fal ya kul lima la alam lalle ya faɗa ga abin da bai sani ba ya ce Allahu a'lam Allah ne mafi sani wallahi in aka yi ma tambaya ko ka zo karantarwa ga abin da ka san baka san wannan ba Allah ka ce Allah ne ya sani ka ja baki kai shuru fa innal alima domin malami iza su ila in aka yi mai tambaya amma la ya alamu ga abin da bai sani ba qala allahu a'lam ya ce allahu a'lam allah ne mafi sani wa gada qala allahu li rasulihi ka sani allah ya ce ma annabin shi qul la as'alukum alaihi ajaran wa ma ana minal mutakallifin ni ban tambaye ku ku biya ni lada na wannan abin da na zo muku da shi ba sannan ni ban zama mai tarsasa wani ba ko in kallafa ma kaina wata wahala shi ya san da kafaran maka suka kalubalanci annabi in kai annabi ne ka zo mana da kaza ka zo mana da kaza ka zo mana da kaza duk abin da suka faɗi sai annabi ya ce Allah bai aiko ni kan wannan ba kawai ka kallafa ma kanka abin da babu ruwanka kan shi jama'a kuna gano wannan wallahi duk mai hankali ya natsi ya kalli wannan in ba ka sani ba ce ba ka sani da Allah karantar da mu ilimi ka ba ka ce ban sani ba wanne ka sani zo in koya muku wanda ko ban sani ba malamai suna da yawa ka je ka nemo ko kun gano wannan da ke ku sai ka zauna lafiya amma ilimin da ka san shi baka kware ba ko ka san shi ka kware ba ka da karsashin karantar da shi ko shi kaka karantar ina fatan mun gano wannan da kyau ko shi kakka karantar ka rabu da shi in ba haka ba ko za ka zo kana karantarwa ba karsashi sai kasance ba ka karantar da shi daidai ko da ka kware Allah ya sauwaka malai ce akhbarana yazid ibn harun Haddasa na humaydun an abi raja'in an abi muhlabin anna aba musa qala fi khutbatihi abu musa al'ash'ari ya faɗi cikin khutuba da ya yi cewa man alima ilman duk wanda allah ya mabaiwan ilimi falyu'allimhun nasa to lalle ya karantar da mutane ko da mutum ɗaya ne ko mutum biyu ko uku ko hudu suka yadda za su karatu wajen karantar da su wa iyyahu an ya ƙula ma la ilma lahu bihi kuma wallahi al'azim shi wannan da ya zauna zaman karantar da mutane a hir ka shaidin shi ka shaidin shi da faɗin abin da bai da ilimi a kan shi fayyam min addini ya sai ya bar addinin nan kai tsaye duk sanda kai fatawa cikin harkan addinin da ya zama Allah bai ce ba ka ce Allah za ka bar addini wa yakuna minal mutakallifina sai zama daga cikin waɗancan masu kallafa ma kansu abin da Allah bai kallafa masu ba jama'a kuna fahimtar wannan kenan malami zai zo ya zauna zaman fatawa ƙarshen da kafin ya tashi ya zama kafiri domin ya ce yamar min addini. yana barin addini don menene za ka jama kanka barin addini don fatawan wani jahili a wanda ya zo tambayin ka ba jahili ba ne to don menene za ka jama kanka matsala don ka ba shi fata wanda zai ji daɗi ka birge shi ya kabbara ya ma tafi don wani dalili yi ban ga dalilin wannan ba jama'a kuna fahimtar wannan ko kowa ya tsaya kan abin da ya sani in ko baka san abu baka ce baka sani ba malanta ba hauka ba ne wanda ya sani ko na ƙasa da kai ne zai faɗa abin da ya sani haka ne yan boko sun fi kowa kan gado a nan abin da ba fil ɗin shi ba zai taɓa shiga ba mun gano wannan da kyau ko amma suna karambanin kuma shiga cikin fil ɗin addini a nan amma idan ya zama shi injiniya ne kan kaza ba zai shiga harkan likita ko harkan lawyer ko harkan wani da yake da wani matsayi wani kwarewa da gogewa a wani matsala ba ko ba ka yin boko suke ba suna respecting wannan amma za ga malami fa na ya iya amma ana ɗauko alkur'ani da hadisi da fiƙin musulunci sai ya magana me alaƙan malamin nahau da sarf da waɗannan abubuwan ka karanta ibnu usaimin me ya faɗi a cikin sharhin da ya ma muqaddimatun fi usul tafsir na ibnu taymiya kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa mai hankali ya taka tsantsan Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda mu kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum asaba 20 magaraba 20 wajen ma